ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم شاءكم قوة جمادى Sani shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan sha biyu shekara ta 2025 miladiya muna darasi na hamsin da uku a cikin wanda littafi mai albarka na riyadu salihin da muke karanta shi a wannan masallaci na sabuwar jami'ar bayero kano najeriya za mu tashi babi na tara babun fitafakkuri fi azimi makhlukacin Allah ta'ala wa fana'id duniya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umurihima wa taqsirin nafsi wa tahdibiha wa hamliha ala istiqama mun fara karanta wannan babin satin da ya gabata da manufar da ta sa imamun nawawi ya kawo ta da kuma saƙon da yake so ya isar ibn al-qayyim Allah ji kansa rahama a cikin littafin miftahu daris sa'ada yayi bayanai masu kyau masu faɗi masu yawa dangane da wato muhimmancin yin tunani akan halittun Allah tuna halittar Allah yana ƙara mutum imani da Allah da kusanci da Allah kaga yadda Allah ya halicci ruwa kaga yadda Allah ya halicci sama kaga yadda Allah ya halicci duwatsu kaga yadda Allah ya halicci dabbobi kaga yadda Allah ya halicci dan adam da dukkan sauran abubuwa musamman masu ilimi a cikinmu masu bincike suna cin karo da ƙudura da ƙarfin mulki da sarautar Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kamata ya ƙara musu imani suma kuma su daɗa tabbatarwa da samuwar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da samuwarsa akan halittu da ya halitta wa fi anfusikum afala tubsirun Allah ya ce wa fi anfusikum akan kawukanku mana ku yi tunani akan kanku halittar da Allah ya muku ku kaga yadda Allah ya halicce ka yanzu baka gani afala tubsirun ba kwa gani dubai nan adam yake rayuwa dubai da Allah ya tsara masa halittarsa da cinsa da shansa Allah ya ce mana wa'azi ya tafaɗakar da mu قل إنما أعيذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا wannan ayar ita ma tana nuni ne akan ku rinka yin tunani a tafakkur ku rinka tunani don tunanin zai ƙara muku kusantar Allah Allah yana umartan manzansa sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa kafirai ka ce da su ina yi muku wa'azi ne da abu guda ɗaya kafiran da suke ƙaryata manzancinka suke ƙaryata shari'a kafiran da suke ce da kai kai mahaukaci ne kafircin kafirai ya kai hadda su ce manzon Allah innaka la majnun yace ka ce da su an taqumu lillahi masna wa furaba furada ku tashi qiyaman khalisan min ghairi hawa ku tsayu ba tare da son zuciya ba ba tare da kabilanci ba sashin ku ya tambayi sashi an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru ma bi sahibikum ma bi sahibikum min jinna ku tambayi kanku shin wannan sahibi na ku Muhammadu akwai hauka a tattare da shi ko kun taba jarraba shi da ƙarya ɗaiɗaikunku da jama'arku ku tambayi kanku ku gaya wa kanku gaskiya shin gaskiya ne akwai hauka a jikin muhammadu kuma kun taɓa gwada ƙarya a tattare shi sannan kuma ku tambayi duk wanda za ku tambaya akan lamarin muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda kuke gudu ko abinda kuke koyewa zai bayyana kamar yadda rana ta fito fili kowa ya ganta da makiyinta da masoyinta ya yadda ita rana ce kamar yadda aka yadda da samuwar rana a duniya to dole kuma a yadda cewa manzon Allah daga wajen Allah ya zo tabaraka wa ta'ala ya zo ne ya tsoratar da ku saba Allah don kada Allah ya muku azaba ya kuma tsoratar da ku raɗaɗi na ukumar ubangiji illam tastajibu lahu idan ba ku amsa kiransa ba inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار محل الشاهد ده الله يشوي يتفكرون سنا yin tunani a cikin halittun samai da ƙasai ita sama inna fi khalqis samawati wal ard cikin halittun samai da ƙasai da sabawan dare da rana wasu ayoyi ne ga masu hankali su ne masu tuna Allah suna tsaye suna tsugune suna zaune suna kishin gide su ne masu yin tunani akan halittar samai da ƙasai suna cewa ubangiji baka halicci wannan dan wargi ko dan wasa ba ko dan barna ba subhanaka tsarki ya tabbata gare ka fakina ka kiyaye muka tsare mu azaban nar daga azabar wuta ku duba halittar sama da fadinta da yalwatata ku duba halittar ƙasa da zurfinta da fadinta da kaurinta da abin da ke cikin sama da ƙasa na ayoyi masu girman gaske ku duba sama ku duba taurari alkawakibus sayyara manya-manyan taurari da sun fi duniya girma suna yawo suna tafiya a sama waye ya rike su wace na'ura ce ta rike su kuma wani magnet ko wani kuran karfe ko wani abu mai rike abu ya rike su in ba Allah ba kuma su waɗannan taurari malam tun da Allah ya yi duniya daman sayyara ake ce musu tun da Allah ya yi duniya yawo suke take surveillance aikinsu kenan zirga-zirga tun da Allah ya duniya kullum kuma ba sa saba duty ɗinsu har yau har gobe har Allah ya tashi duniya wannan akan taurari kawai akwai taurarin da Allah ya yi su a tsaye suke kawai a wuri ɗaya wannan tun da Allah ya duniya har ta tashi a nan Allah ya tsaye da su kullum suna wannan gurin ku duba koguna da Allah ya halitta yawansu ku duba duwatsu ku duba bishiyoyi ku duba tsirrai da Allah Ubangiji ya tsirar ku duba shuke-shuke duba ‘ya'yan itace duba dabbobi duba ma'adanai na cikin ƙasa da Allah ya halitta muku kayan arziki malam ma min wata ƙasa a duniya face akwai wani abu na arziki da Allah ya keɓance ta da shi ko ya haɗa ta da wasu ƙasashe yanzu kamar munan a Najeriya ilimi ya tabbatar za ka iya bincikawa ka ce wai jihar Kano da wani arziki Allah ya zaɓi jihar Kano na ma'adinai sai Allah ya ba da ilimin da kana zaune a cikin kwamfutarka za ka danna ka gano lokal gamban na kaza mita kaza daga wuri kaza zuwa kaza a tsawo zurfin mita kaza gaba ɗaya zinari ne hukumar bata sani ba gwamnatin bata kai gare shi ba ba a mayi tunanin za a fara tonan shi ba abubuwan da suke da tsada a duniya ake ta wahalar samun su sai kaga muna da su a banza yanzu irin batir na sola da ake saya manyan batira masu tsada na miliyan kaza katon batir da kananan batira ake yanzu a yi batir kato guda ya dau masallacin nan hadda ofisoshi da komai sai mun je wasu kasashe mun siyo batiran nan an yi oda su amma wallahi a wasu daga cikin jihohinmu akwai sinadarin da ake yin batira a banza za a zo a kwashe su a kai su kasashen ko ta hanya halattacciya ko haramtacciya su je su kero mana batiran mu kuma mu zo muna ta tara kuɗi muna neman taimako shekara da shekaru a masallatanmu ba mu samu kuɗin da za mu sayi wannan batirin ba amma muna da shi a daji a banza wannan wutar lantarkin sinadarin da ake yin ta da irin su uranium da ake amfani da shi da irin su kaza duk gashi a banza muna da shi su kwalli su gawayi su menene duk su kwal duk ga sunan ba za ma ka iya irgawa ba gishiri din nan su kanwa akwai jiha guda ma sai ka ga gaba ɗaya ita ce amma babu ilimin da za a yi bincike a gano ko kuma an gano din babu tunanin da cewa bari a fara ɗiba don amfana wadda wasu ƙasashe gaba ɗaya abinda suke rayuwa a kai abinda ake tona na cikin ƙasa na ma'adinai shi suke rayuwa da shi suke more rayuwarsu su sha ruwa mai kyau su ci abinci mai kyau ba su da fetur ba su da gas amma suna da zinari a cikin ƙasa da sauran arziki da ɗan adam ka iya tona a cikin ƙasa ya rayu irin su ƙasashen australia ba su da fetur kusan za ka ce ƙasa ce da take bangon duniya in ka je australia a ƙarshe akwai inda za ka je an ce shi ne ƙarshen inda ɗan adam yake rayuwa on the earth bayan wannan garin ruwa ne wannan ruwan ba wanda ya isan ya ce ma ga ƙarshensa amma kaka ga yadda suke rayuwa sai Allah ya tara musu zinare a cikin ƙasa mining kawai suke ta yi da shi suke rayuwa da gwamnatocinsu mu kuma na nan mun dogara da man fetur fetur ɗin da ma nan gaba za a zo a daina yayinsa a duniya ƙwarai kuwa kamar yadda yanzu kaga an daina yayin torch light mai batar uku mai batar biyu ko da kullum intocin kai ƙari za ka je ka sayo batar kaga yanzu an daina to akwai lokacin da wannan man fetur ɗin za a daina yayinsa wani abin daban ake amfani da shi yanzu wutar lantarki ai da kullum janareto muke ta kunnawa mai ta tari mai ta ciwon kirji mai ta asama mai ta kaza hayaki duk unguwa na ka ji fur fur ga asarar mai da ake konawa ga hayaki yanzu duka sola ake yi kaga shiru sai dai ka gaske ci gaba ne akwai arziki a cikin ƙasa abu ne ku rinka tunanin wannan wa ya zuba Allah ne ya zuba amma shi da ke kafiri ne bai zai imani ba sai ya ɗauka wai yanayi ne duk abin da ka sani dan adam zai iya samu ya rayu Allah ya zuba masa shi a cikin ƙasa to na kawai zai musamman mu yanzu a Najeriya musamman mu arewa ana ta mana barazanar a raba kudu da arewa saboda mai da arzikin da muke da shi a arewa na cikin ƙasa ba mai ba kaɗai ya ishe mu rayu da shi inda za a tona mana shi yaran mu su samu aiki gwamnatocin mu su samu albashi sannan mu gina arewan gabaki ɗaya da arzikin da ke cikin ƙasa kawai abu ne fetur ɗin za mu iya siyo shi a duk nisan duniya za mu iya siyo shi yanzu ƙasar australia ɗin da nake gaya muku ku je ku browser ku bincika akwai jihohi da yawa a cikinsu da ba su isa su sha ruwan kasar ba in sun sha ruwan kasar mutuwa za su yi don gaba ɗaya arzikin ƙasa ne kawai saboda yanayi ya gurɓata ƙasar ba zai yi a sha ruwan ba duk ƙasar zinari ne da azurfa da kaza da kaza da kaza saboda haka ruwan sha'a kun sanya suka ɗebo ruwa daga nisan duniya suka je suka ɗebo ruwa tafiyar nisan ta yafi inda kake tsammani yafi daga nan Kano zuwa Lagos wata jiha daga cikin jihohi kuma aka ce sama da shekara ɗari ta wannan pipe din ruwan yake zuwa musu sai an tato shi daga wata nisan duniya a turo musu da shi suke pollution da shi suke wanka da shi kamfanonin suke amfani da shi suke wanke motocinsu da shi suke yin bayi na bishiyoyinsu da shi suke komai amma fa wannan pipe din ruwan da aka jawo sama da shekara ɗari kuma ba a canja shi ba saboda tsabar an yi abin a ingance maintenance kawai ake ta yi amma ba su da ruwan da za su ɗiba a rijiya ko abubuwan su sha yanzu wannan duk bai ishe ka kai tunani cewa akwai wani ubangiji guda ɗaya tabaraka wata'ala wanda shine yake ɗaukan nauyin halittar bayansa ba yake ba su basira yake ba su ilimi yadda za su iya rayuwa Allah tabaraka wata'ala ya ce bayan Allah na ƙwarai su ne masu ambatan Allah suna tsaye suna ambatan Allah suna zaune suna ambatan Allah suna kishingide ko a kwance sannan suna tunani akan halittar sammai ɗin nan gaba ɗaya yaya Allah ya halicce su da ilimin da ke ciki da kuma ƙasai wani direban jirgin sama yake gaya mun yace tab ai malam muna ganin abubuwa a sama mun hau yace malam duk wanda yake tuka jirgi ya kamata ya imani da Allah malam yace menene ba ma gani mu ga mutuwa ta zahiri yace kana ganin wani girgije ga jamare in ka yadda kuka yi karo da shi to zai fasa jirgin yace malam akwai inda ta kubuce in in ka tafi bata za ka yi bat babu na'urar da za ta iya nemo ka ba yace akwai girgijen da in ya taho dole sai dai kai ƙasa ka bashi dama ya sama dan baka isa kai karo da shi ba in kai karo da shi zai rugur karfinsa da yake tahowa zai fasa jirgin ya rugurguza shi shi ne za ka kana tafiya jirgin sama za ka ji kamar gargada gargar gargar gargar gargar inda za ka leƙa ta wajen windon za ka farfela kamar za ta tsinke saboda tsabar abin da take gamuwa da shi na iska mai ƙarfi da kuma halittar ubangiji na girgije da yake cin karo da shi wa yake sarrafa wannan akwai wani baturen da ya isa ya danna wata na'ura ya tsaye da shi babu to amma wannan ba zai sa ku yadda akwai Allah da yake sa ya tafi ya je ya dawo ba yace ana tafka ruwan sama iya ruwan sama kawai sai ka danna jirgin kai sama sai ka wuce ruwan sama ka bar ƙasa ne ake ruwan sama kai kuma kana sama ruwan duka wannan wata basira ce Allah ya ba wa dan adam da zai yi dan ya ƙara imani da Allah da haka ku lura da waɗannan abubuwa gabaki ɗaya ka lura da dare malam dubi zuwan dare da rana kamar yau ne fa wancan satin ga ni ga kuma na zaune a nan gurin wai har an yi sati wai mun sake dawowa muna nan muna zaune kuma mun sati iwar haka za ku sake ganin mu a zaune a nan kuma ku din ne dai ga ku yanzu mun share kwanaki guda bakwai ko takwas zuwan daren nan ije idawo ije idawo akwai wani ɗaki ne na wasu scientist da suke danna daren ya taho su ƙara mai tsawo ko su rage mai tsawo kursi kaza kursi kaza yanzu fa a duniya malam akwai wurin da za ka ga rana rana a tsakiyar tana kwalla amma kuma a wajensu biyu ne na dare akwai inda ma ba sa ganin duhu sai an ɗauki wani lokaci mai tsawo su gama duhu akwai su yanzu kun gan mu nan muna isha'i ko to wasu yanzu haka suna can an fara kiran farko za su fara wanka da alwala za su samu masallaci da asuba muna yin sallar isha'i suna yin asuba akwai ƙasar da fasu a gaban suke ganin rana tana gangarawa ƙatuwa za su ga tana tafiya saboda ƙarshen duniya suke haka za su ga ta tafi a gabansu za ta tafi a gabansu za ta akwai wanda suna gani tsakanin faduwar ranar da fitowanta duka baya wuce awa biyu awa uku tsakani suna kallo ta fadi suna kallo kuma za ta fito ɗan abubuwa kaɗan za su wannan kuma wani lissafi ne na daban in sun zo magana azumi da shan ruwa ka ga rana a fili kuma ana maka lissafin awannin dare ba duka bane a duniya suke da lokaci irin wanda muke da shi yini awa kaza dare awa kaza wasu din zaga akwai bambanci sosai to idan kun lura da zuwan dare da rana da tsawon su da gajartar su me yasa dare yake fin tsawon lokacin me yasa rana take fin tsawo ba wani dan adam da yake da hannu akan tsawaita daren Allah ko ya gajarta shi wannan a ciki akwai dalilai zahiri na fili da ke nuna wa masu hankali masu gane abubuwa cewa lallai akwai Allah mahalicci da shi ke sarrafa kayansa da haka shi dan adam shi Allah yana tunatar da ɗan adam akan samuwarsa akan ɓangarori da dama ko da bai karanta aya ba ko bai karanta hadisi ba dalili ne akan azamatul khaliqi girman Allah wa qudratihi wa hikmatihi wa ikhtiyarihi wa rahmatihi da kudurarsa da ikonsa da hikimatarsa da zaɓinsa da tausayinsa kuma bai taɓa halittar wani abu don wargi ko wasa ba duk abin da Allah ya halitta babu wasa ma khalaqta hadha باطلا سبحانك فقنا عذاب النار باب واسا باب بطل باب باطل باب عبس كما بي halicci mutun sudan haka kawai kara zuwe ba a watsa ba a'a duk wanda ya aikata mai kyau a wannan duniya ya sani Allah zai mai sakayya ba aikin banzayi ba wanda ya mummuna abu a wannan duniya ya sani Allah sai ya mai sakayya dan ko bai halicce shi kara zuwe ba أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر Allah Ubangiji yana faɗakar da bayansa su lura da halittunsa daban-daban daban da suke nuni akan girmansa kamar irin raƙumi a falayan zuluna ilal ibili kaifa kulikat yanzu mutane ba su duba su ga raƙumi yadda Allah halicci raƙumi malam ka tsaya ka ga raƙumi ka kalle shi sosai ka ga yadda Allah halicce shi kai yanzu idan ƙayar kifi ta shiga bakinka ta soki harshenka sai ta jini kana wayo Allah in ta makale maka a dasashinka watakila sai ka je asibiti in ta shiga makogoranka sai mutum dubu su haɗu ba su isa su cire maka ba kana ta ihu sai an kai ka asibiti ko a ma operation ko a baka abin da za ta bi ciwo kan ciwo amma abin mamaki raƙumi shi kuma bishiyar ƙaya harshen nasa fa irin naka ne fata ce ba fa bakin ƙarfe Allah ya masa ba shi kuma ƙaya yake ci ya taune ta ya cinye abincinsa ƙaya ƙayar da idan ka taka ta za ta fasa maka hannu ta yi jini ƙayar da in ka zauna a jikinta za ta faɗa maka duwawu amma raƙumi zai ɗaga bakinsa haka ya ta markato kaya yana ci yana ci yana ci yana ci kai yanzu duk inda kai yi ne ɗaya baka sha ruwa ba sai an taimaka maka samu ruwa raƙumi damba ne yana da tsoka da jini yana jin zafi in an dake shi yana jin yunwa amma sai Allah ya bashi dama yana iya yin wata ɗaya wata biyu bai sha ruwa ba sai ya bashi jaka ya ba shi ma'auni sai ya ba shi drum sai ya ba shi wani tanki hatta kai ana ba da labari a tarihin larabawa idan suka yi tafiya suka rasa ruwa sai a ce a to a yanka rakumi ɗaya mana sai a samu raƙumi guda sai a yanka shi in aka yanka shi ba naman ake so ba ruwan cikinsa ne tanki guda drum ne guda raƙumi sai ya sha maka drum guda wanda suka iya sarrafa shi sai su tsiyaye wannan ruwan bayan ya zauna a cikin raƙumi wani adadi kuma a ɗauka ya amfani da shi wannan halitta ce ya ci abinci ya ci ya ci ya ci ya ci amma sai ka ga kashinsa na ɗan adam ya fi nasa girma ‘yan ƙanana kashinsa dubi girmansa ƙato amma in ya zo kashi ‘yan guntu guntu guntu guntu guntu da kaɗan ya fi na akuya amma in kaga abin da zai ci sai ya cinye maka ciyawa daki guda afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat a karkashin wannan ayar malamai sun yi bincike mai tsawon gaske akan halittar raƙumi wataƙila wata ran a cikin research ɗinka ban san a wani darasi ya kamata ba darasi ne ke mu'amala da namun daji musamman ko agriculture ko wani abu sauransu ka yi bincike akan raƙumi halittar raƙumi ka zo da ilimi ka zo da abin mamaki a lokacin za ka daɗa gaskata ka tabbatar da lalle Allah Allah ne a cikin halittar a raƙumi kaɗai bolus ne na littattafai za ka yi kuma duk abin da Allah ya masa malam sai ga yana da alaka da rayuwar dan adam yana da alaka da rayuwar dan adam ka duba girmansa duba halittarsa ga iya ɗaukan kaya nauyi laƙumi laƙumi in an iya ɗora kaya sai a lafta masa kayan da a kori kura za ta ɗauka laƙumi ɗaya amali sai dai in ba a iya shirya masa kayan ba kuma iya tsuguna za a ɗora masa kayan kawai kuma linzamin za a ɗaga da an ɗan buga haka kawai sai yunƙura sai ya tashi da kayan kuma ya ta tafiya yanzu mota da bature ya yi ta mai inji da karfe da komai da na'ura in ta shiga yashi sai ta makale kai ma idan ka shiga yashi sai ka makale amma raƙumi shi kuma ya fi son yashi duk yashi zai iya haura shi zai iya wuce shi yashi baya hana shi tafiya balma ya fi sauri ya fi son yashi shi ɗan sahara ne afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat ba su dubawa su ga yadda Allah ya halicci raƙumi akwai halkun ajib tarkibu ha garib dirin halittar raƙumi abu ne baƙo sosai raƙumi kuma yana da wani irin hali na daban a cikin dabbobi sai ka ji ana ce ya kake mu'amala kamar raƙumi kamar ɗan daji yana da shidda yana da wahala raƙumi yana iya kashe mutum raƙumi yana iya cinye mutum yana da faɗan gaske raƙumi amma sai Allah ya sa kuma ɗan adam ƙarami da yake ƙarƙashinsa sai ya sarrafa shi ga zafin rai a wajen raƙumi da fushi amma kuma yana da jurewa wajen kai talafta mai kaya ka ajiye shi kai ta ɗora mai duwatsu iya jira sai ka gama ka ce tafi kuma ya tafi afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat a yi amfani da kashin raƙumi a matsayin magani sauran dabbobi ana amfani da kashinsu a matsayin taki shi kuma abinci kashinsa magani ne duk in akan yi turaren wuta da kashin raƙumi akan yi magani da kashin raƙumi ka duba kashi fa wari yake a falayan zuru na ilal ibili kai fa kulikat ga nonon raƙumi wani research ne mai zaman kansa ka je kai bincike akan nonon raƙumi amfanin nonon raƙumi cututtukan da nonon raƙumi yake magani wanda wallahi har yau bature bai iya samo wasu magunguna da nonon raƙumi yake iya yi ba amma me tun da shari'a ta yi bayaninsa addini ya zo da shi an jahiltar da mu masu raƙuman ma ba su da wani research akan nonon raƙumi irin amfaninsa sai dai mu yi ta amfani da shi a gargajiyance amma yana magani matuƙa ko maganin abubuwa kawai matsalan mu idan magani addinin musulunci ne zo da shi ba mu damu da bincike a kai ba mu yi bincike mu yi furubin ma ce gama a yi idan yaro ya tashi research ɗin sai zai research akan wani abu me kun kai research da abin da ƙur'ani ma ya zo da shi ko da baka kawo shi da sunan Qur'anin ba abokonka kawai kai ka dauke shi a matsayin kaza ne sai ka rinka samun karfin gwiwa da support da bayanai na malaman musulunci da researches da aka yi idan kun lura da sama duba sama yadda take wa ila sama'i kaifa rufi'at yanzu ba za ku duba sama ba yadda Allah ya daga ta malam ka taɓa jin ta rikito wata rana a wani gari ka taɓa jin an ce kowa ya shiga gidan ana jin tsoron wannan saman gari kaza za ta rikito ka taɓa jin wata ƙasa ta ce bari ta tura injiniyoyinta su je su mata research su duba ko na'urorin da suke rike da sama sun yi rauni sun yi silakin a daɗaɗɗaure notunan kuma an taba gaya maka da mai wani sinadari aka yi a gane wannan saman muna gani mun san akwai rodi a nan da dutse da siminti da yashi amma saman nan sun taba zuwa suka binciko roba ne karfe ne ciyawa ce wani abu ne amma dai gashi nan akwai wanda zai karyata ya ce babu sama kuma mu an gaya mana a hadisi tana da ƙarshe har ƙofa take da shi wannan sama wane ne ya yi risace ce ina ne ƙofar da mala'ika jibrilu ya shiga da shi da manzon Allah suka tsallaka suka shiga sama ta biyu akwai ƙofa akwai wanda ya gano gate din akwai wani bature akwai wani mai dan boko da ya wani bincike ya gano irin waɗannan abubuwa ana gaya muku ne a nuna muku gajiyawar ku cewa Allah ya fi ku idan wani yana jin cewa ya zo da ilimi ya zo da wayewa to ya zo da wannan abu mu da annaba ya gaya mana ya je kuma wallahi mun yadda ya je wallahi ba ƙarya bane kuma zuwa ya hatta jibrilu sallama ya anan sama a ina yake a ta bangaren gabar ta bangaren kudu arewa Allahu alam ina ne DD position setting wurin Allahu alam amma dai akwai kofar tunda annabi ya ce akwai kofa wa ila samai kaifa rufi'at Jibrilu ya je ya sallama a bakin kofar. Aka ce, waye ya ce Jibrilu, da wa kuke tafi ya ce da Muhammadu Mai kula da kofar ya ce, aikowa aka yi ya zo kai dai kana shiga kullum kana wucewa. Shi Muhammadu da ka zo da shi an aiko shi ne, Jibrilu ce, eh Allah ne ya aiko shi. Aka ce, to a gaya masa marhaban sannu da zuwa annabi, salihi bawan Allah mutumin kirki. ku shigo da annabi aka shigo annabi ya shiga kuma aka ja kofar kuma aka rufe a ina take a daidai ina me fadinta da wani hinches aka sa wani fado ne yake rufe ta da wace kuba da wace jamlock afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at ga duwatsu bayan ka yi tunani a kan halittar sama duba halittar ƙasa duk wannan abu a jimbin research ne ku ɗalibai ne yan boko ne kuna da wurin bincike da research dutse kawai da sunan geographers sun san bambance-bambancen duwatsu dutse kaza sunansa kaza dutse kaza sunansa kaza dutse kaza zurfinsa kaza a cikin ƙasa dutse kaza yana da tarihi dutse kaza ba wanda ya isa ya ce tarihinsa yanzu duk duwatsun da kuke gani manya-manyan duwatsu kuna yawo kuna ganin su akwai wani wanda zai gaya maka yaushe ya fara tsirowa akwai wani tsoho a garinku da zai ce a gaban mu dutsen nan ya tsiro akwai shi babu kowa a nan ya gan shi yanzu ga dutsen uhud ai an san dutsen uhud a madina ku je ku gan shi yana nan yanda yake akwai wanda ya isa ya ce maka an yi lokacin da da babu shi wani lokaci ne wannan wa zai gaya maka wani halitta ce ta Allah tabaraka ta'ala tarkib ne ajib kuma kun san meye hikimar da yasa Allah ya halicci duwatsu daga cikin hikimomi masu yawa akwai Allah ya ce an tamida bikum Allah ya halicci ƙasa sai ya sa mata duwatsu don kada ta rinka karkada kar ta tuntsire idan ka shimfiɗa kyalle a nan ka shimfiɗa wani abu ai iska zai iya kaɗa shi ko wani zai iya fusgarsa a yi to ƙasa ma sai Allah tabaraka ta'ala ya mata irin wannan halittan to amma sai ka saka dutse sai ka danne wannan sai ka saka wani katako ka danne wannan dan ya hana me ya hana abin da ka ajiye ya tashi to duwatsu ma gaba ɗaya Allah ya halicce su ne dan wannan ne wal jibala autada rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata manya manyan duwatsu kuma ba na wasa ba su ma wani halitta ne mai zaman kanta kuma duk dutse da ka sani yana da wani amfani a tattare shi da ma'adini kuma da yawa yawan duwatsu hatta geographer sun tabbatar da duk inda ka ga wani katon dutse to akwai wani ma'adini a ƙarƙashin sa akwai arziki da Allah ya ɓoye a ƙarƙashin sa kawai sai dai ƙasa ya zama tana da raunin da bata isa ta fasa shi ba ko ba ta da kimiyya ilimin kimiyya da za ta iya watse shi ta ɗauko ainihin sinadaran watakila waɗanda za su biyo daga baya bincike sa su amfana da duwatsun akwai ma'adinai to bayan dutse kalli ƙasa da Allah ya shimfiɗa ta yadda ka san shimfiɗan tabarma haka fa Allah ya shimfiɗa ƙasa bisafa shine shimfiɗa mihada shi ma shimfiɗa wannan yana nuna mana ashe akwai kudurar Allah a cikin waɗannan ayoyi da aka faɗa wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir kai gargadi ka tunatar ya kai Muhammadu akan girman Allah a san girman Allah cikin waɗannan halittu dan kai kai ma mai gargadi ne duk mai hankali mai tunani yana iya tabbatar da samuwar Allah akan cewa shi arrabul azimu ne ubangiji ne mai girma alkhaliqul malikul mutasarrifu mahalici mamallaki mai tasarrufi alilahu alhaqqu alladhi la yastahiqu alibadatu ghayruhu ubangijin gaskiya da ba wanda ya cancanta a yi masa bauta in ba shi ba tabaraka ta'ala an tambayi wani balarabe mutumin ƙauye mai fasaha da wayo wai shin akwai Allah haka aka tambayi balarabin nan akwai Allah ya ce akwai Allah ba ya ce yanzu kayan kana da hankali duk inda kaga kashin raƙumi an yana nuna akwai raƙumi ko alba'arar tudullu al-ba'ir in ka zo wuri ka ga raƙumi ya yi kashi ya tafi to ya kamata ka tambaya akwai raƙumi ko babu akwai ya ce duk inda ka zo tafiya ka ga taku in ka zo tafiya ka ga taku me yake nunawa dole akwai wanda ita ka wannan gurin wal khafwatu tadullu ala al masjid to za ka ga taku ne ba abin da ya taka za ka ga kashi ne ba dabbar da ta zo ta yi kashin ya ce to ya za ka zo ka ga dare mai duhu ka ga ƙasa an tsatsaga hanyoyi ana ta bi da lunguna da saƙonka ka ɗaga kanka ka ga wata da haske da tauraro sirajan wahaja yace afala tadullu ala al-khabir al-basir in wadancan abubuwan da aka faɗa suna nuni akan samuwar abin da ake faɗa yanzu dare baya nuna akwai Allah duhu baya nuna akwai Allah ruwa da yake sauka daga sama ita kanta halittar sama wata da yake zuwa wa yake kawo shi taurari da kuke gani ala tadullu ala al-khabir al-basir yanzu wannan ba sa nuni akan samuwar Allah to sai an ja maka aya an ce ma akwai Allah wannan fa mutumin kauye ne malam ba aya aka ga masa ba ba hadisi ba yace in dai zan ga kashin raƙumi in yadda cewa akwai raƙumi a duniya to baya wani dalilin da zai sa in ga dare kuma ni na san ba wanda ya halicci daren nan kuma ne yazo ya ce mun babu Allah wannan yake nuna ma musulmi yana kan yaƙini ne wannan to abin tausayi ɗan atheist wanda suke inkarin addinin Allah da bautawa Allah koma da samuwar Allah kurin dare ya ta zuwa yana tafiya ba mai shi a ta kawo maka rana ba mai shi mutane su ta haifuwa su ta mutuwa kowa ya yadda ba a san mutuwan nan duk mu kowa da musulmi da kafiri ba ya san mutuwa me yasa bature bai yi maganin mutuwa ba ashe akwai mai mutuwar Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله كو كافري وأن باسا صلى أرني كتنبيش ويا التي سميت كسيسيتي الله yanzu mutum ba zai yi tunani ba kaga bishiyoyi suna ta girma wa yake girman da su wata zaka ce ya aika ba ta ruwa a gidan kai ka ba ta take da ruwa to sauran bishiyoyi da suke daji wa yake girman da su lokacin rani wa yake ba su ruwa su sha namun daji wace gwamnati take zuwa take watsa musu abinci suke rayuwa kai faɗan adam in ka shiga wannan dajin kai ta neman ruwa ka rasa amma kuma sai ga akwai namun daji su kuma suna rayuwa abin tambaya a ina suke samun ruwan da suke sha kuma ba za su taɓa rayuwa ba ruwa ba shine Allah zai kaddara fahada Allah shine ya kaddara samuwar komai ya kaddara ya iyakance halittar ɗan adam fahada ya kuma shiryar da dabba yanda za ta je ta nemi abinci kaga dabba ce ita ba ta da hankali in an ce maka dabba ai bai da hankali ko amma ka duba duk rashin hankalin akuya in ta ji yunwa lokacin cin abincinta yayi sai ta fita da ta je ta nemo abinci wa shirye da ita ba ta da hankali shirwa tsuntsu hankaka duk ɗin garin Allah ya waye fahada ina gaya muku fasarar fahada ya shirye da dabbobi su fita su nemo abin da za su ci kowa sai ya nemi mai zai ci ba ɗan adam ma ka ce yana da hankali yana da wayo kwaɗo sai ya nemi mai zai ce sha komai da ka gani a duniya yana da abin da yake rayuwa da shi yanzu wannan bai nuna maka akwai wani da yake sarrafa su shi ne Allah Allah ya ce a falam yasiru fil ardi fayanzuru ba su duba a bayan ƙasa su yi tafiya a bayan ƙasa su gani aiko tafiya mabudin ilimi ce me ba za ka gani ba masu shirka da Allah masu ƙaryata Allah masu ƙaryata manzannin Allah ba su tafiya a bayan ƙasa su duba su ga irin rayuwar da al'ummul khaliya al'ummomin da suka gabata suka yi wanda suka ƙaryata manzannin Allah irin abin da ya same su yaya ƙarshen su yaya Allah ya kubutar da masu imani ya halakar da kafirai ga sunnar Allah a bayan ƙasa tana gudana walan tajida li sunnatillahi tabdila ولن تجد لسنة الله تحويلا مالك والآيات في الباب كثيرة ومن الأحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه آيوي أولا بابي نسيه مغانا أكان تناني وجن هلتر الله سنة ديوا sai lokaci ya ƙure ba a gama kawo muku ba ƙur'ani a cike yake da bayanin ayoyi akan halittar Allah hadisai ku suna nan da yawa daga cikinsu akwai hadisin mai hankali shine wanda yi wa kansa lissafi wa amila lima ba da murshi ya aiki dan abin da ke biyo baya wannan hadisi hadisi ne da'if yana da rauni sai dai ma'anarsa tana da kyau lalle mai hankali shine wanda yake wa kansa lissafi babun fil mubadarati ila alkhairat wa hassi man tawajjaha li khairin ala al-iqbal alayhi bil jiddi min ghairi taraddud babi na goma babi da yake magana akan gaggawa wajen aikata alkhairai da kuma kwadaitar da wanda ya fuskanci aikin alkhairi lalle ya riƙe wuta ya ci gaba da fuskantar alheri kan ya ja da baya ya zama yana jijji yana ƙoƙari da ijtihadi ba tare da kaiwa da komowa shine taraddudi ko shakka ba Allah ya faɗa cikin suratul baqara aya ta 148 fastabiqul khairat ku gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi ya umarce ku duk abin da nake yake na alheri ne ku yi rigegeniya kowa ya yi ƙoƙari ya ga yafi ɗan uwansa shine fasabiqul khairat sadaka ne yi ƙoƙari kaga kana yi sallaci ta nafila yi ƙoƙari zuwa masallaci ne istabiqul khairat taimakon wasu ne istabiqul khairat tallafawa da agaji istabiqul khairat ya zaka gyara alaka ka da ubangiji istabiqul khairat Allah ya ce wasari'u ila مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدا للمتقين ويغاغاوا zuwa neman gafara daga ubangijinku da aljanna wanda fadin ta fadin sammai ne da kasai wa iddat lil muttaqina fadin aljanna fadin sammai duka fadin aljanna fadin kasai duka tafi sammai tafi kasai fadi ita aljanna an tanadar da ita tuntunin ga masu tsoron Allah Allah samu a cikinsu a cikin Ali Imran kenan aya ta 133 a nan gurin in kun lura da ayar ko ayoyin Allah ya kwadaitar da mu mu yawaita aikata aikin alkhairi kuma mu yi rigaggeniya ba mu rinka kokari muna fin juna ba laifi kai kokari ka kafi dan uwanka aikata aikin alkhairi dan ka samu shiga aljanna wanda fadin ta kamar fadin sammai ne da gassai to ina magana tsawonta kuma ba ai magana tsawonta ba to wasu sun kawo mushkila akan wannan aya irin masu kokarin karyata alkur'ani ko su ce ai akwai contradiction a cikin addini suka ce to idan aljanna faɗinta kaman faɗin sama faɗinta kaman faɗin ƙasa kenan ta mamaye sama ta mamaye ƙasa suka ce to fa'inan nar to ina wuta kuma in an ce faɗin aljanna faɗin sammai faɗin ƙasa to kenan ta mamaye ko ina to ina wuta kamar yadda wani yake cewa wai an ce za a tada kiyama wani dan boko ne mara addini an ce za a tashi alkiyama ya ce oke kowa za a tayar ka ce kowa tun daga yaushe ce tun da aka fara duniya ce har zuwa ƙarshe ce to idan an tashe su where is the space ya ce no space yace ya za a yi kowa da ko yace da dabbobi da kiyashi da ɗan adam da kowa da komai da aljanu da ko duk abin da ya taba mutuwa sai an tashe shi a kiyama yace okay where is the space wannan hanya ce ce karyata akwai tashin alkiyama sai ce ba space in Allah ya tashi mutane ina zai sa su to nan ma an ka zo ka ce masa da wuta ita aljanna fadinta ya kai sammai da kasai kamar da Qur'ani ya ce yace to ina ƙasa take ina wuta take alhamdulillah salafu salih malamai magabata na ƙwarai sun tuntunin sun bada amsa akan wannan zaka iya ce masa shi kuma ai ka yadda dare yana zuwa ko eh ka yadda rana tana zuwa ko to idan dare ya zo ina rana take tambaya nake jama'a in har zaka karyata ni ina son buga maka misali ne da abin da ka yarda da shi ka san dai duk tsiyarka baka yi saka ce babu dare ba rana ba akwai ko kuma ina son nuna maka rashin gane ina abu kaza yake in abu kaza ya faru baya nuna babu shi in baka fahimta ba yanzu ba kana da rai ba in za a harbe ka da bindiga za ka iya sa hannunka ka rike inda ranka yake in ka ce a kai yake kirdado kake yi ba ilimi ba ne ya tabbatar maka in ka ce zuciya ne shi ma kirdado ne ba wani wanda ya isa yau a bincike ya gaya ma ga inda Allah ya ajiye ran ɗan adam rai amma kuma akwai wanda ya isa ce ba rai ana cewa wani yana da hankali ko yana da hankali yana hankalin yake akwai inda ake zuwa a taɓa hankalin a gyara shi ko a canja maka hankalinka a kawo maka nauni amma babu shi ne tambayinka nake kai da kace ba ka yadda ba akwai idan daɗi yanzu ba dare ya zo ba kuma a nan kano daren ya zo to ina ranar tana jan guza ko ta tafi sokoto ka yadda akwai abubuwan da kana ganin su suna faruwa wallahi baka isa ka ba da ansar ya abin ya faru saboda kwakwalwarka ba a bata daman ta tunani akan wannan ba wannan kenan ibn kasir shi ma ya magana akan wannan matsalar a cikin tafsirinsa yace la yalzamu min adami mushahadatina al-laila idza jaa an-naharu alla yakuna fi makanin wa in kunna la na'lam yanzu kaga ba wanda ya isa ba da amsa idan idan dare ya zo ina rana take to ko mu isa mu karyata mu ce babu rana ba ko babu dare ba da haka idan an ce sama aljanna fadinta ya kai fadin sama arduha ka ardi sama'i wal ardi fadinta kaman fadin sama da ƙasa to baya nuna cewa kuma ai babu wuta akwai tunaninka ne bai kai ba kuma ba a gaya maka ba zai iya yiwa akwai wani wurin kuma da Allah ya ajiye ranar sai ya tattara duk wurin da yake da rana sai je tara su je su taru a wani guri kafin garin Allah ya dada wayewa kuma ya dada da su zai iya yiwa haka kuma idan dare ya zo rana ta kori dare ba mu san ina daren ya tafi ba mu dai ba mu ga hanyar da yake bi ba ba a gaya mana ta ina ke sulluɓe ta ba to baya nuna mana cewa ƙarya ne abu na biyu zai iya yiwa idan rana ta lullube duniya ta wannan ɓangaren to sai ita kuma dare sai ta koma ta ɗaya ɓangaren kamar yadda yanzu muna dare ko a wata ƙasar kuma rana ne tsakiya ko ganin Allah ya waye ko suna hada su to kenan an juyo da daren ta ɓangare kaza sai aka juyar da ranar kuma ta ɓangare kaza to ita ma aljanna ibn kasir ya ce fa kadhalika aljanna fi a'la al-illiyina fawqa as-samawati tahta al-arshi ita aljanna ay a'la al-illiyin al-illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun ita aljanna malam saman saman saman bakwai a saman bakwai ƙarshen saman bakwai a saman saman bakwai a nan aljanna take kuma a ainihin wato ƙarƙashin al'arshin Allah al'arshin Ubangiji yana saman aljanna don haka duk ɗan aljanna sama zai yi ɗan wuta kuma ina zai yi ƙasa faɗin tafa tun da ai tana saman sammai ne akwai wani abin mamaki don an ce kana ƙasar lema lema ta fi ka faɗi ba lema ce take saman ka ba idan abu yana saman abu akwai abun mamaki dan ya fi shi faɗi masallacin nan ai mu muna kasansa ba yana saman ba ya fi mu faɗi ba to ita aljanna a saman sammai take ba ma fa sai ba a saman sammai take kuma karkashin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala wuta kuma tana can kasan kasa ƙasa ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta bakwai can ƙarshen ƙasa last abu a nan wuta take haka Allah ya ga dama ya raba haka babu wani cin karo a cikin wannan abin da Allah ya faɗa to wannan sune hadisi shine a shine aya da malam ya kawo mana a cikin wannan babi sai hadisai kuma sati mai zuwa insha Allah sai mu fara karanta hadisan saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tutuba harshe muna nema afuwar Allah ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi